والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم لإحسان إلى يوم الدين وبعض أولا درين الأربعة درين شاترة قوة محرم hijira 1441 wanda ya dace da garin 18 ga watan september ailul 2019 maratan ukura allah maɗaukacin sarki ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na raubatun nazir wajen jannatul munazir ba mu gushe ba muna cikin babun naski babin naski ina za mu tashi يا كيو بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله فإن قيل إذا إذن شيء إما يتنبأ يتنبأ يتي فما الفرق بين النسخ والتقصير menene bambancin da ke tsakanin nak da kuma tafsir mai bambancin domin kaga an yi ta ambaton tabani akwai babin naski za mu same shi nan gaba insha Allah amma a wurin tarihin mu na nasku kaga mun yi ta maganar tafsiri kamar da muke cewa jumhu abin nan hanafiya tarihinsu yana shigan ma ma'anar taksisi saboda haka mai bambancin idan aka tambaya mai bambancin naski da taksisi ƙulna sai mu ce kuma mustarika ne su biyu. suna tarayya da juna min haisu ta ɓangaren inna kulla wahidin cewa kowane ɗaya daga cikinsu kenan ai inna kulla wahidin min huma yujibu yana wajabtar da iktisasa ba'abin mutanawilin lafzi yana wajabtar da keɓantar wato yana wajabta keɓance sashin abinda lafazi ke ɗauka idan na ce kowa ya fita daga masallacin nan amma da wanda ke sanye da hula aiwa wannan takfisi kwashi daga masallacin nan banda wanda yake dauke da hula banda wanda yake sanye da hula wani taksisi ne wanda ke dauke da hula da wanda ba a dauke da hula ya shiga karkashin lafazin kowa ya fita kowa ya fita wadu amma da aka ce wato banda wanda ke dauke da hula ta gana an samu taksisi kowa ya fita daga masallacin nan banda mai hula banda mai sanye da hula kenan a nan taksisi ya keɓantar da ko ya keɓantar da sashin abin da lafazi ke ɗauke da shi kowa fita daga masallacin nan kowa ma wane ne mai hula da mara hula banda mai sane da hula wannan dama shi ne taktisi ɗin an fahimta to taksisin kun ga keɓantar da lafazin da lafazin farko ya ɗauke da shi ko kowa ya bar masallacin nan ya fita daga masallacin nan kada kowa ya fita nassi wali Naske shi kansa ya keɓantar da me ya keɓantar da lafazin farko kowa ya fita daga masallacin nan kada kowa ya fita mun ce naske shi ma ya keɓantar da lafazin farko kamar yadda kowa ya fita daga masallacin nan banda mai hula shi ma ya keɓantar da lafazi saboda haka annas والتخفيف يشتركان من حيث اسمع قريه دونا تبانغرين شنو من حيث تبانغرين ان كل واحد منهما يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ انا وجدت كيف انت ده ساشي منين ابين ده لفظين abinda asalin lafazin ke ɗauka kun san taksiri ba zai zo ba sai an samu allafzul am wadi naski ba zai zo ba sai an samu cikakken lafazi mai ba da wani sako kafin naski ya zo shi kuma ya canza saƙon. wadi to amma kuma muftariqani suna bambanta da juna annas kuwa tafsir suna bambanta da juna min haisu ta ɓangaren inna tafsisa bayanin annal maksusa غير مراد باللفظ أن التخصيص أن المخصوص غير مراد باللفظ amma suna bambanta mana naski da taksisi suna bambanta ta ɓangaren shi taksisi bayani ne na cewa hmm, wanda aka kassasin ba shi ake nufi da wannan lafazi ba kowa ya fita a masallacin banda mai hula banda mai hula yanzu shi taksisin shi ne wannan banda mai hula ashe wannan na nufin kowa ya fita din nan ba a nufin masu hula abin da sakti sai ko da ke nan kun fahimci to alhamdulillah in kun ga dama ku rubuta watakila domin lafazin ya abin nan ma'ana inna taksisa bayanun annal maksuda ghayr muradin a nufin ai a taksisu? كو ان التقصيص يبين لنا ان اللفظ ما اريد به الدلالة الا على بعض اللفظ كوا يكتا كوا يكتا ان زي قبل كوا لكوا اما ان زعكت بند ما سهولا آه. wannan ya zama kowa da kowa din nan ba ana nufin kowa da kowa bane sashin kowa domin masu hula sashin marasa sashin wanda suke masallaci ne kowa da kowa ko goma ce kowa ya fita masallacin ne ta ba wannan lafazi haɗa mai hula da mara hula lokacin da kace banda maras banda masu hula wannan nuna ba da aka ce kowa da kowa ya fita din nan ashe lafazin nan sashin su ake nema a aiki da shi ba wai dukansu ba an fahimci ne? to amma wannan sabanin nafke kenan nafke shi ba haka bane halal ne a ci jakin gida a ci jakin gida ana ci ana ci kada a ci jakin gida wadu kaga wannan ba yana nufin nafke ba a nufin cewa lokacin da aka taimako a jakin gidan nan yana guda muku ba wai sakin bane a dukansa ne amma dai yanzu kuma bisa ganin daman Allah an yanke abin an kawo sabon hukunci sabanin taksisi shine manar inna taksisa yubayyinu lana anna lafza ma da bihi ad-dalalatu illa ala ba'd al-lafzi la ala kulli al-lafzi wadi والنسخ karin bayani ko da suke bayyana suke bambanta ga yadda sirfi yake shi kuma nasku wannaska yi kuriju ma urida bin lafzi addalalatu alaihi shi kuma naske yi kuriju yana fitar da ma urida bin lafzi addalalatu ai ma urida ma urida dalatu alaihi bil lafzi abinda ake nufin nunawa da lafazin shi taksisi yanzu yana fidda abin ku ci jakin gida hmm? ko wani jakin gida da bisa sharuɗan akwai sharuɗan yanka da wani da sauransu lokacin da na suke zo kada ku ci jakin gida shi nafki za nuna cewa lokacin da aka ce kada a ci jakin gida din nan sashin jakin gida ake nufi ko sashin wani zamani a duka ne gaba ɗaya ne amma da yanzu ya zaya yanke hukuncin ne saɓanin taksisi idan kuna son ku yi amfani da larabci mai kyau ku ce wannan yukhriju an lafzi ma bihi ad-dalalatu ko ad-dalalatu sai larabci ya fi kyau ka ƙaunihi ga misali kamar mai magana ya ce sun abadan yanzu umarni ne yanzu wani ya ce maka ka yi azumi har kullum har abada ka yi azumi ka ci gaba da yin azumi ka yi ta yin azumi har abada shi mana sun abada يجوز نسخ ما أريد باللفظ في بعض الأزمنة يجوز نسخ ما أريد باللفظ domin ana nufin wannan lafazin a yi azumi ko? yawwa to ana da dama a soke sashin zamunan bayan ka yi azumi na wata ɗaya wata biyu sai a ce kuma yanzu kada ne kada ka yi azumi wannan shine ma'ana nasu yawwa yanzu mun ji digon inda suke haduwa suna haduwa kan kone daga cikinsu yana nufin lafazin ya keɓantu hmm? ana nufi da shi da sashi lafazin farko taksisi da naske suna bambanta akan cewa shi taksisi yana nufin lafazin da aka yi amfani da shi din nan ba ana nufin duk abin da lafazin yake nuna ba ne a sashen abin da ke lafazin ke nuna ba ne amma naski shi kuma aka cin wannan shi yana nufin lokacin da ya zo yana nufin wancan na farkon ana nufin duk abin da lafazin yake nuna ba yanzu kuma sabon hukunci da ya zo da aka cin wannan shi ma ana nufin duk abin da lafazin yake nuna ba wa kazalika tarqa fi wujuhin sitta banda wa'annan da kuka ji banda wannan bambanci da kuka ji akwai wasu sun bambanta mata wasu hanyoyi shida har yanzu shine wa kazalika istaraqa har sun bambanta ma'ana annas wa takfir sun bambanta fi wujuhin sittatin a cikin fiskoki shida ahaduha ko ahadiha ta farko cikin shida din شيني أن النسك يشترك تراثيه والتقسيس يجوز اقترانه شي نسك يشترك أنا شرطا واتي انسى أي تراثيه أي تراثي الخطاب الثاني عن الخطاب الأول كم فهمت شعبي؟ كي أذني وأنا الخطاب الأول bayan ka gama wannan sai ka ce kada ka yi azumi wannan ya zama naski ka gama haɗe suke ba domin naski ba zuwa ka ce ka yi azumi kada ka yi azumi wannan ya zama hauka hauka ke ba shi ne naski ba an bayyanta yawwa ai kun ba kuma ta cikin tarihin naski ai mun ce ai da khitabin sanin mutarakhin annu ai mutaakhirin annu yawwa shine ne yace أن النسك يشترط تراثيه أي يشترط تراث النسك domin dama naskin ai me yake kawo shi alkitabu sani ne to saboda haka shi dole ya zama to yayi jinkiri ya zo daga baya wato bayan kitabin farko ya zo shi kuma sai ya zo daga baya wannan sharadi ne dole inda ya naski ne dole a samu wannan a samu at-tarasi bayan al-kitabu sani والكتاب الأول كوكما كشي التراخي بين الناسخ والمنسوخ دومي المنسوخ شيني الثابت بالكتاب الأول الناسخ هما شيني الثابت بالكتاب الثاني واضح؟ هو أولين تعبير كوكا شيء يشترط تراخي تراخي الناسخ عن المنسوخ كوكا شيء يشترط تراخي الكتاب الثاني عن الخطاب الاول مفهوم تمام طيب. والتقصيف يجوز اقتران اما تقصيصي ينا حالتا عام دين خاص دين هذا عام يا زمان تو اي سكاري نوامين جونا ننس inda na yi shiru duk gonan za ka nome nawa mini gonan nan zuwa rabinta ba wanda zai ce na yi gwaranci kuma na yi taksisi da na ce maka nawa min gonan nan wannan lafazi am ne yana yi hada duk gonar ban samu wani faraki ba kai tsaye na sake ce maka zuwa ta wani zamantar taksisi kenan wannan lafazin zuwa rabin ta nan ya kassace gonan nan wani suna nufin lafazin yana nufin yana iya gama gonar gaba daya amma zuwa rabinta kaga yanzu an samu takaitawa wannan shine malam taksir saboda haka a taksir lafazin taksisi shi ba sharaɗi ba ne sai ya zama ta akurki an al'am wazi la bal yajuzu an yaqtarina ma al'am kamar yadda na muku misali yanzu karanta alkurani zuwa izo goma wadi? yawon to bambancin farko kenan bambanci farko na farko kenan ko cikin bambanci shida banda wanda muka je na farko hmm? wasani na biyu annan nasu في نفسي يدخل في الأمر بمأمور واحد النسخ يدخل في أمر بمأمور واحد بخلاف التفصيل مثلا ku kalli ka'aba lokacin sallan ku kalli alƙibla alƙiblan ku ka'aba wazi ai magana alƙibla muke yi wannan ma'amurin wahid ne ku kalli ka'aba kaga amru ne da abinda aka umarni ɗaya kawai magana ya ƙibla ne kawai muke magana ku kalli kaba ma'amurin wahid wannan al'amuri ne ma'amurin wahid bayan wata biyu bayan shekara ɗaya bayan shekara biyu ku kalli baitul maqdis duk dai kan ƙibla ne saboda haka naski yadkulu fil amri yana shiga cikin umarni ta hanyar abin umarni ɗaya kawai بخلاف التقسيم تقسيم سيدي إذا ما أنتم بمأمورين هو فأكثر واضح أما النسكو شي يدخل أي أمر الذي يجيء فيه يدخل في مأمور واحد فقط هنا هلتها أما تخصيص دول إذا ما أنتم مأمورين أم فهمت؟ ko aksara min ma'amurai ne kamar da muka ce yanzu ku kalli ka'aba umarni a kan ne umarni ne a kan alƙibla fuskantar alƙibla wanda ya kalli ka'aba da wanda ya kalli baitul maqdis alƙibla su kalla ko me sunansa alƙibla yawwa saboda haka kan alƙibla ake magana an yi umarni da abin da za a kai umarni da shi ɗaya kawai kallon alƙibla yanzu kuma aka soke shi shi dai ɗayan har yanzu alƙiblan ne ake magana illa dai wannan alƙibla zuwa kaba wannan kuma fuskantar kaba wannan kuma fuskanta baitul maqdis amma sunansa menene sunansa duka fuskanta to amma shi taksisi dole ya zamanto menene ma'amurai ne guda biyu wanda za su menene za su bambanta kaga wannan zai tsaya ne ko wannan zai tashi ku tashi amma banda menene banda masu littafi masu littafi na zama za su yi su zama za su yi saboda kaga abubuwan guda biyu ne akwai zama akwai tashi an fahimci abin saboda haka shi taksisi dole ne ya zamanto ba ma muri ɗaya ba biyu zuwa zuwa sama amma shi naski yana iya shiga ma cikin mamuri ɗe kawai wato nasik da mansu amma al'amuwar kasu dole ne su haɗu menene alal a samu menene ma'amurai guda biyu abubuwan da aka yi umarni guda biyu yawo Asali. بمبنت نأكو أن النسك لا يكون إلا بخطاب في نسك بعض على مجانا لكو فهمي فهوى مفهوم الموافقة وانين وانين سيل الخطاب أما تخصيص يجوز بأدلة الأقل شي تخصيصي yana zuwa wani lokaci da dalili na hankali ko kuma bilkara'in ko kuma da wasu ƙara'in wasu dalilai wanda suke nuna cewa ba wannan ake nufi ba eh, wannan ake nufi ah, misali um, ka ce ka yi bacci wanda zai umarce ka da bacci ya sani ba ya ka yi bacci ba ne har abada domin ba a bacci har abada an fahimci abin domin lafazin bacci ba yadda za a hankalci a ce baccin nan ya zama har abada mutum zai ta yin bacci har abada dole na wasu lokuta ne saboda haka dalilin akli ya nuna wannan baccin da aka umarce ka da shi din nan menene ya zaman na lokaci ne ba na dukkan lokaci ba duk da lafazin watakila zai sa yana umurtan ka ne da kai baccin har abada misali ah, mu ce kai karatu ko kuma zanna masallacin nan kai karatu eh kai karatu iya ƙarfinka wagar ce ma kai karatu ba ka yi karatu duk zamani ba ne domin ba zai yiwu ba a hankalci a bisa ɗabi a kan adam ba da za a ce za ka yi ta karatu a ce ba hutu ko kuma ka yi ta karatu ba iyaka ba zai yiwu ba to amma shi nafki yana bukatar nassi an fahimta nassi ko yanzu ana kan wani dalili na halal ana cin jaki misali ana cin jaki ana cin jaki ba wani abin da zai hana cin jakin nan sai nafsi shi ne mana da shiɓa ana kallon baitul maqdis babu wani abin da zai kau da mu da kallon baitul maqdis illa da shiɓadin sai da wani nafsi daga alkurani ko daga sunna an fahimci abin Maski baya zuwa menene illa bi khidabin amma tafsirin abu an ba ku shi da lafazi am hankali hankali haka ko wasu ƙara'in na al'adu da wane ne da sauransu suna iya cewa dama bisa ga al'adan aka ce abu kaza an san abu kaza ake yi an fahimta yawwa to amma nassi shi dole sai an samu nassi shi ne ma'anar wannan الرابع بمبنشي نهدو أن النسك لا يدخل في الأخبار النسك شي نسكي باشي باشكين أخبار سي إنشاء سي أمرني هركر أمرني da an ce ka tsaya yanzu kuma an ce ka zanna wannan naski kenan tsaya insha zauna insha amma wurin ba da labari kana iya cewa sun zo sun zo yayi yi hada kowa ne ma duk wanda kai ka sani ko wanda na sani amma an ce maka sun zo san ce maka amma ban da wani da wani an fahimta saboda haka shi taksis yana shiga cikin abin da ake kira labari amma naski ba shiga abin da ake kira labari sai abin da ake kira menene umarni ko insha'i wazi yawwa ce daga cikin bambancin su akwai menene na biyun annan naska ya tukulu fil amri ko bi ma'amurin wahidi annan naska ya tukulu fil amri ma'amurin wahiri amma tasir la ya tukulu menene sai dai a akan muta'addi yanzu misalin ce ka ba wa zaidu a'ati zaidan ta ina cikin zai shigo ko dai ka ba zaidin ko kuma yanzu ka soke ya zama nasi an fahimta yawwa shine ma'anar wannan in dai taksisi ne to shi ba maganar ba zai zama akan mamuri ɗaya ba a samu am da kuma kas cikin abu ɗaya ba wa zaidi don ba kai saka ce a ina nufin kafansa za ka ba wa ba domin ba a ba da kafa a ce ba zaidu ba sai dai in kafar zai wakilci zaidu kuma shi ma zaidu ne har yanzu hmm? to amma shi naski zai shiga cikin ma'amur wahi a da zaidan bayan minti biyu bayan awa ɗaya bayan gaza la da zaidan zai kagar naski ya zo ke aha ina muke muka ce الخامس أن النسك لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تاته بمبنش النسكي هري ظل تكسيسي شيتك نسكي لا تبقى معه دلالة اللفظ دلالة اللفظ أبن دلالة ذي كنونا و وأن دلالة لا تبقى معه ba za ta wanzu tare da naske ba alama ta tahu alama ta tallab aɗi zaidan ka ba wa zaidu in naske ya zo babu maganan ba wa zaidu kuma ba an fahimta ba ta yadda za a ce kuma za a samu wani abu na ba wa zaidu yanzu sai dai wani daban ko aɗi amran ko menene don latu tsihi ne yanzu an samu naskin والتخصيص لا يتفي معه ذلك amma taksisi kamar da muka ce shi am ne lafazi ne am sai a kawo lafazin da ke takaita aikinsa ku fita masu hula kada su fita kaga wannan taksisi ne cikin masu fita yanzu an keɓance masu hula su kada su fita saboda haka wannan yana aiki ku fita ɗin asali dama masu hulan su ma suna ciki yanzu an takaita su ne to amma naski babu wannan dalalar lafzi ba za ta wanzu ba tare da naski ya zamanta tana nuni kan abin da yake karkashinta wadu wasadisu na shida annan naska في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله naski a cikin al'amura wanda suke yankakku ba zai yi ai naskinsu ba sai da wani abu yankakke mai ƙarfi irinsa naski da ya zo ya ce abin nan eh, eh, eh, abin nan ko hujjar da take nuna a rika duba alƙibla abin nan baitul maqdis yanzu ba za a soke ta ba sai da wata hujja mai ƙarfi irinta ba wanda za ta kasa ta ƙarfi ba shine kamar da kuka sani ayoyin nan da suka zo cikin suratul baqara shine mana annasku fil maqtu'i bihi لا يجوز أي لا يجوز هذا النسك إلا بمثله أي إلا بالمقطوع مثل الذي ثبت به الناسخ المنسوخ واضح؟ أول والتخصيص فيه جائز بالقياس أما شيء تخصيصي أنا أي تخصيص أن القرآن تحت قياسي واضح وخبر الواحد هو حديثي وانديكي cikin tsarin abin da ake kira ahad akwai abin nan ahadisul ahad ko ƙarfin su ba daidai yake da abin nan mutawatirai ba wadi saboda haka Eh, hukunci na iya tabbata da an alkur'ani amma kuma kiyasi ya yi taksisin wannan aya wazi ko alkabarul wahid kabarul wahid kabarul wahid ko kabarul ahad hadisul ahad ya yi naskin wannan menene wannan hukuncin yayi taksisi nake nufi taksisi nake nufi ba naski sabanin naski naski idan abu maqdu'un bihi ne ya tabbata ne ta hanyar annasul maqdu'u bihi to ba za a yi naskin sa ba sai da me sai da annasul maqdu'u bihi yawwa ya daga cikin misalin al'amurin ma'amurin wahidin cewa nisku na shiga cikinsa yanzu kamar idda kusan tun kafin musulunci kuma al'ulani ma zo da shi mata suna wa mazajensu idda idan sun mutu shekara guda wazi shi sa Allah ke cewa na ya tafona minkum wa zuwa zuwajen ko wasiyatun li azwajin mata'an ila al-hawl ghayr ikhraj wannan shine iddan mutuwa ta kaba kenan tun jahiliya haka ake alkurani ya tabbatar da shi kafin a yi naskin wannan amma kuma kar ku manta duk ta kaban ne fa saboda ka ga wannan duka naski kenan shi yana shiga cikin kamar da muka amfani da aɗi zaidan aɗi zaidan za ka soke shi abu ɗaya ne a samu nasik da mansu a ciki ta ina ga wannan shine ƙarshen babu ko ne ko ne abu fara wannan minti nawa ta muna da lokaci ina ba tsoro kar karatun a ce ya mana tsawo a ce ina tsoron kar a ce karatun ya mana yawa karatun farko abin nan karatun mu na farko an ce fa in kila mal ƙila bayna an-nask wa at-taqsir qulna huma mushtarikan ne من إن كل واحد يوجب اقتصاف بعض متناول اللفظ منين معنى الوانمن وهذا معنى بياني فإن قيل ما الفرق بين النسك والمقصوص قلنا هما مشتركان من حيث إن كل واحد يوجب اقتصاف بعض متناول اللفظ ما معنى الوانمن نعم na'am نعم hmm. suna tarayya guda biyu ne ma su biyun suna tarayya ya yi kyau su biyun suna tarayya mhm. Mhm. Mhm. yana wajabtar da keɓanta keɓanta sashin abinda lafazi ke hadawa ke dauka ya misalin don misalin shine karatu kama me yake cewa me yake sai ce a bisa misali na'am hmm. wannan taksisi ne ko naski to E to yanzu ai ka san a tasirin sai ka ba da misali ka ba da misali amma sai ka gaya mana taƙaƙa da aka ce kulla wahidin yujibu iskisasa babin mutanawirin lafzi Mm. Hmm. Hmm. to ba damuwa dai a nan abinda za ka ce shi ne duka ku zo idan umar na nan yana cikin duka ɗin nan amma da ka ce banda umar ko eh, sai umar kada ya zo ka gaba shi ne taksisi ba shi ka keɓanta shi daga umomin nan saboda haka tun da takcisi ya zo yana gwada maka kenan ya wajabta maka keɓance abinda lafazi domin duka ɗin nan duka ku zo da umar na ciki amma yanzu ka ce banda umar to wannan taksisi ya nuna kenan lafazin duka ɗin nan ashe ba shi ake nufi ba domin asalin lafazin yana haɗa haɗa umar amma yanzu an fi da umar to hakanan kuma inda za ka ce duka ku zo ka sake cewa dukanku kada ku zo wannan ba shi ne naski ba to shi ma naskin ka gaya nuna cewa da aka ce duka ku zo din nan a sai zuwan nan za a yanke ta za a hana ta ya nuna kenan duka ku zo din nan a shi abin ba zai hada za a keɓanta shi za a samu yanke wannan lafazin zai dai akwai lokacin da zai daina aiki ya daina aiki lokacin da kake dukanku kada ku so saboda haka naski da taksisi ko ne daga cikin da nuna cewa lafazin nan na farko ba abin nan an keɓanta shi ba zai yi aiki bisa ƙarfinsa da ke rubuce ba an fahimta? duka ku zo kowa da kowa zai zo yanzu dukanku kada ku zo kaga riga an dakatar da shi dukanku ku zo banda umar har yanzu an dakatar da umar shi ma ta cikin wannan zuwa ɗin to a nan ne suke ishtiraki ana ake samun tarayya tsakanin naski da tafsisi ko ɗaya daga cikinsu yujibu iktisasa abu mutanawili al-labbi lafazin da za a cewa mansuk ko lafazin da za a cewa menene al-mukhassasu minhu an fahimta domin dukan ku zo wannan daga cikin sadin yanzu ka tsamo umar saboda haka wannan lafazi asali babban lafazin shine al-mukhassasu al-mukhassasu minhu wadi yawwa shi kuma banda umar shine al-mukhassasu bihi da shi aka yi taksis ne aka kassase wani abu na lafazin farko shi kuma dukkan ku ku zo dukan ku kada ku zo dukan ku ku zo yana cikin aiki sai zaman to mansu dogon da aka samu dukan ku kada ku zo saboda haka dukan ku kada ku zo suna sanasik a wancan na farkon kuma dukkan ku zo suna sa ne manso yawwa dukan ku zo wannan lafazi ne am sai aka ce banda umar to yanzu an samu khas an samu al-labdul muqassasu bihi da kuma al-labdul muqassasu minhu wadi yawwa ta a tsara dubawa mu gani tambaya idan mun ga akwai matsala muna ya ƙara ta darasin a sati mai zuwa na amina ne? me? a sadi su? eh annan naska fil maɓɗo'i bihi ai an naska fil hukumil maɓɗo'i bihi كو النسك في الحكم hukm الثابت abin nan fil mansukh الثابت بالنس nas fil maqtu'i لا يجوز إلا بالنس الثابت مثل النس الأول النسك في المقطوع به ainihin fi hukumin maqdu'i bihi yanzu lokacin da ake duba alƙibla wannan hukunci ne al-maqdu'i bihi tabbatacce da ya tabbata an yi amfani da shi watanni fadi mai wadi tabbatacce ne maqdu'i ne to wannan ba za a kawo da shi ba sai da me sai da wani hukunci maqdu'i bihi al-maqdu'i bihi shine ayoyin nan da suka zo cikin suratul baqara amma shi tasisi ana kasance a wani lokaci da dalilin hankali dalilin kiyasi dalilin al'ada kamar da muka ce ci abinci ci abinci a al'adance a hankalce lafazin ci abincin na yana iya zama ya dauki abinci na shekaru dubu yana ya dauko kowane abinci ma a duniya gaba daya amma a hankalce ya riga sani ba ka aiko abincin da ke gabanka gwargwadon yadda abinda nake nufi yadda kuma ne da kai a hankalci muna iya fahimta idan eh, eh, eh, abin nan abinci da farantin abincin da ke cikin farantin da ke gabanka da ke gabana nake ganin sa ganin sa shi nake nufi duk da wannan lafazi yana iya hada dukkan menene dukkan farantin duniya ko dukkan abinci na duniya saboda haka shi taksisi ana iya kassase Eh, nassi da ya tabbata da alkurani da hadisi hukunci ta hanyar menene ta hanyar kiyasi ko ta hanyar hankali ko ta hanyar al'ada an fahimci abin abin da ake nufi kenan yawwa na eh kwarai da gaske eh kamar da damiru kullu shay'in bi amri rabbiha misali ana kai kanka hankalin ka zai fahimta kullu shay bi amri rabbiha don abin nan kullu shay din kowa mana ya shiga ciki hatta annabin hatta mu'minai da wane da sauransu amma ka san mu'minai ba ciki saboda wani dalili daban ko da ba ambata maka nassi a kansa ba ko da ba a ce maka banda annabin wannan iska ba za dammara annabin ba ba za ta dammara ba misali ba za a dammara gidan annabi ba ba za a dammara gidan mumine ba hankalin ka san ya san eh, zai taksisin wannan to shi ake nufi dama eh. eh lamba da nawa rakam na nawa eh mhm. eh amma suna bambanci ta ɓangaren ta wasu ɓangarorin suna haɗuwa ta ɓangaren da ka ji yanzu sannan suna bambanta da ɓangaren da ka ambata yanzu shi taksir bayani ne akan al-maqsus wannan da aka kayyadin da aka kasasin aka kebantar kebantar din ashe lafazin nan na farko ba ya nufin su shi ba zai shiga cikin ba zai shiga cikin sa ba haka ce ku shigo banda mara alwala gashi ne yana ganin ku in ce ku shigo sai kuma in ce banda mara alwala ina cewa banda mara alwala ya nuna kenan lafazin ku shigo din nan mara alwala da ba zai shiga ciki ba shine ma'ana eh shine maksus ka <laughs> dama mana wanda aka keɓanta ah yanzu ka ce ku shigo a shi ku shigo banda bala kai sun bala kai ne maksus sa'annan banda bala din nan shine lafazin abin nan al-mukhassas bihi da wannan lafazi aka keɓanta ka sannan kuma ku shigo din nan sun zamanto duk wanda za su shigo su Wani ana kiran su al minhum domin kai an fidda kai daga su ne domin kai ma da kana cikin su kana cikin su yadda suke mutane yadda suke ko ɗalibai da suke su cancanta su zanna inda suke kai ma haka kama gashi yanzu an ware ka an tsami ka daga cikinsu sun zamanto al-maqsusu minhu ko wannan lafazin ya zamanto al-maqsus minhu ko su sun zamanto al-maqsus minhum daga cikin su ne aka tsamo wani kai kuma sunan sunanka maqsus lafazin da aka amfani da shi domin tsamon ka ya zamanto menene al-maqsus bihi ka fahimce ni to na'am na'am Eh, dama ana istisna'i shi kansa yana daukan taksisi ai eh. na'am to shine aka ce a taksisu bayanun anna maksusa ghayru muradin bil ana ce muku ko tikilan kuna son ku samu larabci da ladalla da ku rubuta na ce muku annal taksisa yubayyinu lana annal lafza ma da bihi dalalatu illa ala ba'd al-lafz sai kuma wata kila wannan gajeren lafazin ma fi a fahimta da wuri sannan shi wannan ku yanzu ka ji taksisi ko dalilin da yasa da suke bambanta shi kuma nafsu yukuriju ma urida bil lafzi dalalatu alayhi shi lafazin na yanzu ku shigo lafazin na mai yake nufi yana nufin duk ku shigo ko wani aiki sunansa shiga to yanzu da na ce kada ku shigo sunansa naski ko yana nuna kenan wancan lafazin yanzu ba shi ake nufi bai aiki a nan an yanke shi ka fahimta ne bala ka gane ko baka shi ba ka mata da mu to wannasku shi kuma naski yukhruju yana fitar da ma urida addalalatu alaihi bil lafzi mushkilar ka watakila tarkibin yadda larabci ya kamata a karanta shi kasance ne yanzu bari karanta maka shi da sashin eh, tsarin hausa ka dube shi da kyau wannasku ya kuriju ma urid ma uridu dalalatu ma ko ma uridu dalalatu alaihi billafzi a haka tsarin larabci ba haka kamata ka ce ba sai ka ce wannasku ya kuriju ma urida billafzi الدلالة عليه shi kuma naski yana fitar da abin da dama ake son a yi nuni da shi ko a yi nuni kansa da lafazin da aka yi amfani da shi yanzu naski shi yake son ya ɓata wannan ku shigo wannan lafazi ku shigo lafazi ne ai lafazin yana nufin wani aiki na shiga yanzu an kawo wani sabon lafazi aka ce kada ku shigo wannan sabon lafazin nan yana gwada maka cewa yanzu ba a san aikin wancan lafazi na ku shigo shi ne ma nan nasu ba wai tashi ba lafazin ne ba a so yanzu an tsaye da lafazin an tsaye da aikinsa ka gane abin nan yanzu to alhamdulillah na menene ne نعم أن الناس لا يدخلون إيه في أخبار labari eh eh a babu karkar ba ma wannan zaka duba ba farko dai labari ba kan san labari ba da labari labari shi kawai sai da ce ƙarya ko gaskiya ka fahimce ni yanzu ka rika cewa abin nan muhammadu ya zo ai labari ka bayar ko in ka ce muhammadu bai zo ba wannan ba wai naski ake kiransa ba ka ta kanka ne yanzu ka ta kanka ne da ce min muhammadu ya zo yanzu ka ta kanka saboda haka ba maganar naski ba shi naski wani abu ne na umarni, yanzu ka tsaye da umarnin ka kawo sabon umarni. ka fahimce ni amma yanzu ka ce sun zo sun zo sai ka ce kana muhammadu da yakubu ka ga wannan ba za a ce maka kai kariya kai ba su ma suna cikin sun zo din ayi wannan lafazi biyar su abin nan amma taksisi ne saboda haka shi taksisi zai shiga cikin akhbar ba tare da masu sauraro sun fahimci an yi kure magana ba ko a ce kai makarici ne ko wani abu da sauransu amma babu ta yadda za a yi naski ya shiga cikin akhbar sai da shi maka kayi ƙarya ko kuma ga ga duniya lalle da na ba ku labarin cewa abin nan motar nan fara ce to yanzu ina ƙarya ta kai na motar nan baka ce wannan kuma daidai ne umarnin ba naski ba ne wannan kana bayyanar mana da za ƙarya kai ko kure kai wazi yawwa an fahimta Mhm. ya yi karatu a madina to kaga wannan ba naski bane daga wasu suka ba haka bane to wannan sun kare ta kansu kenan ba naski bane yawo alhamdulillah ina ga an fahimta muna iya sati mai zuwa da da lafiya sai mu ci gaba da sabon fasili wannan duk muna magana ne fasilin menene ina jin tarihi ko ta ta yi mai mai tashi idan akwai bukatar haka alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu